ta kasa ta ce za ci gaba da raba katunan zaɓe musamman dai ga 'yan najeriya da su karɓi nasu ba ta ce a yanzu haka akwai sama da kati miliyan goma sha ɗaya da wani abu da suka rage wanda a yanzu 'yan najeriya ba su sun karɓa ba amma a ayyar da suka shafi maganar ofisoshinta za a buɗe domin ci gaba da waɗannan katunan zaɓen baki ɗaya ana ci gaba da soke-soke tare da kuma daukar hukunci musamman dai ga sha'anin zaɓe musamman a kotunan zaɓe masu zaman kansu wanda aka kafa domin tabbatar da cewa sun ɗauki wayannan matakai da ya kamata da kuma irin wanda aka tabbatar da cewa akwai matsaloli na sha'anin zaben koko takardu ne koko shekaru ne to su garzaya zuwa wayannan kotun da aka kafa domin sauraron zaben wanda ake kira tribunals ana ci gaba kuma da samun waɗansu abubuwa baki daya ta koya 'yan najeriya ke kallon wannan zama nasu lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi batun sha'anin tsaro wasu na kallon cewa a dakatar wadda aka yi wa haƙar ma'adanai a jihar zamfara abu ne mai kyawu yayin da suke kallon cewa ba shine matakin da ya kamata a ɗauka ba kawo yanzu domin akwai matakan da ya kamata a ɗauka don ganin cewa an magance matsalar yayin da gwamnatin tare ke kallon wannan shine mataki na farko da ya kamata a magance irin wannan matsalolin ɗaya ba Ahmad ne ke maka sallama a cikin shiri na hamsin da hudu na shekara ta dubu da goma sha tara kafin jin dukkanin wayannan bayanai sai ali gora tuya karanto mana labaran siyasar duniya. yana da yan shugaban kasa malam garba shehu ya bayyana dalilin gwamnatin tarayya na dakatar da hagar ma'adanai a jihar zamfara garba shehu ya ce gwamnatin tarayya ta samu bayanan sirri akan alakar da ke tsakanin har-haren da ake kaiwa a yankin da kuma hagar ma'adanai da ake yi sai dai bai bayyana irin bayanan da gwamnatin ta samu game da alakar hagar ma'adanai da kuma barnar da ke faruwa a jihar zamfara ba amma ya ce matakin da aka dauka yana da alaka da matsalolin da jihar ke fuskanta ya ce banda 'yan najeriya akwai waɗanda ba 'yan kasa ba da dama da suke aikin hagar ma'adanai inda wasu ke yi bisa ka'ida wasu kuma ba su da lasisin yin haka garba shehu ya kara da cewa ya kamata mutane su yi hakuri domin gwamnati tana bincike kuma jama'a za su samu gamsuwa da sakamakon da za a fitar rahotanni na cewa a akalla mutane goma sha hudu a kashe a karamar hukumar kankara ta jihar katsina sakamakon wata gama tsakanin yan ta'addar jami'an sa kai da aka fi sani da yan sintiri lamarin da ya faru ne a garin tsamiyar jino da ke karamar hukumar kankara a jihar katsina kamar yadda mai magana da nuna rundunar yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa ya tabbatar sp isa ya ce lamarin ya faru ne a lokacin da yan santiri suka shirya kaddamar da kai hari a maboyar 'yan ta'addan da ke cikin daji inda suka kashe bakwai daga cikin su yayin da 'yan ta'addar su ma suka kashe bakwai daga cikin 'yan sintirin ya ce ta shugaban 'yan sanda na yankin ya isa inda lamarin ya faru kuma an kwantar da ma sannan an shawarci jami'an sa kan kansu daina daukar hukunci a hannun su su kasance masu neman haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro da doka ta yarda da su musamman su taimaka wajen ba da bayanan da za su kawo nasarar daƙil ta'addanci majalisar dattawa ta tabbatar da major general paul tarfa mai da sauran zababbun yan kwamitin haɓaka ci gaban arewa maso gaba da shugaban muhammadu buhari ya nada rahotanni sun bayyana cewa mai janar tarfa zai jagoranci kwamitin tabbar da haɓaka cigaban yankin arewa maso gabashin najeriya yayin da shugaban kwamitin bincike akan daɗin makamai na ayyukan musamman sanata abdulaziz inyako ya gabatar da sakamakonsa ministan tsaro masar yan hali ya ce wasu sababbin bayanan sirri sun nuna cewa akwai hannun wasu manyan sarakunan gargajiya a kashe-kashen da ake ci gaba da kaddamarwa a wasu yankuna na arewacin najeriya ya ce sun gano cewa sarakunan gargajiyar da ba a bayyana sunansu ba suna da hannu a hare-haren yan bindiga amma ya lashe takobin cewa za su fuskanci hukunci ministan ya buƙaci al'ummar jihohin zamfara da katsina da sokoto sauran sassan arewacin najeriya su tashi tsaye wajen ba da goyon baya ga yankurin gwamnatin magance tashin hankali duba da cewa sojojin da ke filin daga ba za su iya yakar maharan su kadai ba mansar dan ya kara da cewa tsaye da ayyukan makar ma'adanai da aka yi ya kasance daga cikin shawarwarin da gwamnati ta dauka domin tabbatar da kwanciyar hankali a yankin jami'an 'yan sanda a jihar elugu sun yi amfani da barkonin tsohuwa akan ma'aikatan wucin gadi na hukumar hukumar zaɓe ta ƙasa yayin da suke zanga-zangar rashin biyan su su na aikin zaɓuɓɓukan da suka yi a jihar wata majiya ta ce barkonin tsohuwar da 'yan sandan suka harba ya shafi masu wucewa da suka hada da ɗalibai da masu ababen hawa lamarin da ya sa su gudun neman tsira masu zanga-zangar da suka hada da matasa masu yau ƙasa hidima da dalibai da kuma ma'aikata sun mamaye halkutar hukumar zaɓe ta jihar tare da hana shiga ko fita daga ginin da ofishin yake duk kubar ta yi aiki a zaben shugaban kasa da na gwamnoni tana mai cewa hatta kudin ba da horo ba a biya ta ba kwamishinan zabe na jihar enugu dr a nuna mari ya ce wasu ne suka dauki nauyin matasan domin tilasta hukumar zaɓe biyan su kudade bayan ba yi aikin komai ba Sani da sauka dan mutanen gora mai saurari barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da kai ana ci gaba da samun bambance-bambancen ra'ayi tare da muhawara a cikin jama'a musamman kan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka ta nasa haramci da kuma sa ta kunkumi kan ci gaba da ayyukan da suka shafi a karma a jihar Zamfara wanda gwamnatin tarayya karkashin jagorancin da yan sandan Najeriya ta yi na tabbatar da cewa an magance irin matsalolin da ake kallon cewa suna faruwa wanda aka ce suna dangantaka da irin rasa rayuka da ko dukiyar al'umma da ake gani a jihar Zamfara wannan shine mataki na kwana-kwana da gwamnatin tarayya ta dauka don ganin cewa an samu sauki da kuma irin abun da ke faruwa wasu na kallon cewa wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka akwai sauran matakan da ya kamata ta dauka bayan wannan domin za su sake biyowa baya don ganin cewa abubuwan suna tafiya da ya kamata an ji speta janar na yan sandan najeriya ya ce irin wannan matakan da ake dauka ana yi domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma da kuma irin ganin abubuwan za su tafi baki daya daya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a najeriya awal musa rafsan jani ya tuma albarkacin bakinsa kan wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka wanda ya ce wannan mataki na kallon cewa ba shi bane zama na farko kuma ya zama na karshe wannan mataki na farko amma akwai matakan da ya kamata dauka domin ka rayuka da kuma dukiyoyin al'ummar baki daya ra'ayin mu dai shine mu muna ga maganar ko ma'adinai wanda yake ba kan ka'ida ta doka ta kasa ba sun tuni dama muna ta gwamnati kan cewa lalle lalle tabbatar da kan cewa duk abin da za a yi shi a kan ka'ida in ka kula akwai shekaru da kautin da baya akwai abin da ake kira da inda masu haƙar ma'adinai musamman yara kanana wanda bala'in wannan state policy ne ya sami a gare su har suka mutu da dama kuma har yanzu maganar da nake ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ba ɗau wani mataki don tabbatar an daina irin waɗannan yaƙin ma'adinan wanda baya tsarin doka da kariyar jama'a ba. To wani ɓangaren kare jama'a da lafiyar kenan. Sannan na biyu mu muna ga cewa maganar rigimin na kamar sace-sacen jama'a ba wani abu ne ba kawai illa ci ne da kuma rashin mutu laifuka da ka'ida da aikacin laifuka da ake yi da gayya wanda a wani lokacin zaka ga akwai haɗin jami'an tsaro inda za ka ga cewa yadda ake kamar duban ma'aikatan ma yanzu ba a tsaya a cancanci a san tarihin mutum ko kuma a san daga inda ma ya fito saboda haka za ka ga cewa ana cewa ma wasu ma an tsara da ake diba irin masu laifi ne ko kuma waɗanda za su ke da alaƙa laifi ko kuma ba su da ma tushe da za a iya wato binkito su bai kenan sa'an na biyu rashin biyan su ko kuma kula da jami'an tsaron shi da kansa ina da da sa wasu jami'an tsaron sai da makaman su ko kuma su haɗa maki da waɗanda suke irin wannan fashi. Kenan kun goye bayan wannan mataki da ita gwamnatin tarayya ta ɗauka na dakatar da haƙan ma'adanan nan ba bisa ka'ida ba kenan ko? Kwarai mun goyi baya da mun mun kira kan cewa a daina saboda ina kashe jama'a ina kashe yara musamman kamar yadda na gaya ma shekarun da suka wuce kaga ai akwai abin da ake kira late wannan bala'i wato haƙaƙen ma'adanan ya karkashe yara har yanzu ma ba ɗau wani mataki dan a tabbatar da kan cewa an daina ba Abin da wasu daga cikin 'yan najeriya za su iya cewa shine haƙan ma'adinan nan me alakan masu haƙan ma'adinan nan da kuma masu garkuwa da mutane har da gwamnati take cewa a dakatar da haƙan ma'adinan nan to gaskiyar magana shine duk inda ake samu ma'adinai ko man fetur ko gwal ko ko azurfa to wannan bangaren ina fuskantar barazana ko ta cikin gida ko ta waje wannan haka ne yake faruwa a ko'ina a duniya amma abin da ke faruwa a maganar haka zamfara da ake garkuwa da mutane ake sace mutane shine talauci rashin aikin yi bin doka da ka'ida da kuma rashin sa'a na wasu jama'a kuna ganin cewa wannan matakin da gwamnati ta dauka kenan zai kawo karshen wa'annan abubuwa da suke faruwa a yankin zamfara? a'a wani zai kawo ba daya wannan dai wajen bangaren kare lafiyar mutane da suke wato fama da bala'in wato annobar haƙaƙen ma'adinai wannan dai kenan shine zai iya kawai kawo sauƙin wannan idan har gwamnatin da gaske saboda za ka ga cewa ana zargin cewa a jami'an gwamnatin su suke sa a ringa irin wannan haƙe-haƙen wannan illegal mining din kenan saboda haka wannan ba wani mataki ne da zai kawo ƙarshen wato satisfaction jama'a ba a katsina sace jama'a ake yi a kaduna a abuja sacewa ake da shi ma an shigo kano ma ana fara sacewa saboda haka wannan ba shine zai kawo ƙarshen bala'in garkuwa da jama'a ake ba awal musa rafsan jani kenan shugaban wata kungiyar farar hula a najeriya ke faɗin albarkacin bakinsa tare da tambayi kan batun da ya shafi maganar waccan haramci da kuma kakaba a takunkumi da gwamnati tarayya ta sa musamman dai ga masu haƙar adane a jihar zamfara wanda take kallon cewa hakan zai rage irin yawaitar kasa rayuka da kuma dukiyar al'umma da ake rasawa a jihar zamfara akan batun da ya shafi zaben majalisar da tare kuma majalisar wakilai musamman dai shugabancin su wanda ake ta kai goro ake kai mari musamman jam'iyyu jam'iyyu guda biyu na jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar pdp wanda ake kallon cewa abin ya fi kamari musamman dai a jam'iyyar apc wanda ake kallon cewa ita ce take da rinjaye a zauren majalisun guda biyu yana take neman kafa shugabanci mai kyawu da kuma gujewa irin abubuwan da suka faru a shekara ta biyar duk da yake wasu na kallon cewa ai jam'iyyar apc ma ta sake baro shiri rani domin kamata a rungumi wanda ake kallon cewa suna cikin jam'iyyar apc ko masu ruwa tsaki ne domin a tafi da su baki daya ɗaya daga cikin masu irin wannan tunani shine matashin dan siyasan nan ko mai rajin kare haƙƙin matasa sa jalal fara ke kallon cewa ina kallon cewa kila a wankin hula na iya kai jami'ar apc dare idan ba sake daukar matakai ba domin kamata a ce an zauna da kowa da kuma da ake kallon cewa suna da sinsinar kujerar domin allabe su a siyasa a ciki domin jami'ar apc da samu abin take nema amma ce idan aka sake aka sake koma gidan jiya to abubuwa ba za su yi mata kyawu ba wato tsakani da allah wannan abun takaici ne kwarai da gaske a duba da la'akari da irin bangarorin da suke nema su kutse ga ita majalisar domin zaben mata shugabannin da su suke so ba wai shugabannin da su 'ya'yan majalisar suke bege suke kauna ba domin <clears throat> inda turka-turkan za ta taso ne tsakanin 'ya'yan majalisar da suke da alhaki suke da hurumin ganin cewa sun zaɓi shugabanci na majalisun nan guda biyu wannan abu ne da za a iya alakanta shi da maganan kyawu na demokaradiyya domin alhakin zaben shugabanci na majalisar nan ya rataye ga wuyan su 'ya'yan majalisar ne bai ga wuyan bangaren shugaban kasa ko kuma ita jam'iyyar da take tunanin tana da rinjaye ga 'ya'yan majalisar ba domin amma wasu za su iya cewa tun da majalisar da ke da rinjaye a majalisa kuma bisa ga al'ada irin na demokradiyya da muke gani a afirka ta kasashen ketare da muke koyi da su ana ganin cewa majalisar da ke da rinjaye wanda 'ya'yan jami'a da ke da rinjaye a majalisa su ne aka fi bai mukamai masu gwabi idan su 'ya'yan jam'iyyar APC sun yi haka a iya cewa sun yi laifi kenan to ai wannan sabanin abin da kai bayani akai kenan ita jam'iyyar APC da ake magana a kanta kamata ya yi tun farkon fari ta fara tuntuɓan su 'ya'yan majalisun nan guda biyu waɗanda ƙarƙashin jam'iyyar suka samu daman ɗarewa kujerunsu na wakiltar al'umma su tuntuɓe su su lallashe su su kama ƙafa wajen ganin cewa ga wanda suke bukata ya shugabanci ya Allah majalisar wakilan nan ko kuma majalisar dattijai amma ba kawai rana tsaka su kansu 'ya'yan majalisar ba su san tudu ba ba su san wani gangare aka koro ba kawai jam'iyya ta zo ta nuna cewa ita ga wanda take so ya shugabanci majalisar nan ba tare da an tuntube su ba ba tare da an ji ba'asi daga gare su ba ba tare da an ji tasu ba wannan karfa karfa ne ka nufin cewa kenan jam'iyyar APC ta baro shiri ai ta baro shiri kuma irin wannan abu ne ya haifar da abin da suke ta kuka da shi da ya faru a shekara ta 2015 kamata yi su tuntube 'ya'yan majalisar nan musamman waɗanda yake 'ya'yan wato jam'iyyarsu ne a tuntube su tunda akwai waɗanda suke kwaɗayin kujerar nan kuma ba laifi ba ne ba zunubi ba ne idan sun fito sun nema shugabancin majalisar nan saboda mene dokan ƙasa ta ba su dama kuma dokokin majalisar da ake aiki da su sun ba su dama jam'iyya duk ƙarfinta duk ikonta ba ta da ƙuri'a ƙwara ɗaya tilo na zaɓen shugabanci a majalisar to kaga inda akwai hikima inda akwai ɗaukan darasi akan irin abubuwan da suka wanzu a baya kamata ya yi ba laifi ba ne in ta nuna cewa akwai wanda take so ya shugabanci majalisar nan amma me ya kamata a yi siyasa ake yi ku bi 'ya'yan majalisar nan ku lallashe su ku nemi goyon baya daga gare su ba wai ku nuna musu karfa-karfa ku nuna musu isa ku nuna musu cewa ba su isa ba har da barazanan cewa duk wanda bai yadda da matakin da muke muka dauka ba ya bar jam'iyya yanzu kana ganin yanzu kana ganin cewa matakin da ita wajen jam'iyyar APC ke kokarin dauka na ganin cewa ta goyi bayan shi Ahmad Lawan a majalisar waki a majalisar da take kenan suke goyon baya kuma femi gwaja biya mila a majalisar wakilai kana ganin irin idan suka ci gaba da irin wannan abu zai kawo zai kawo barewar 'ya'yan jam'iyyar apc kenan a cikin wa'annan gidaje to ai ba ma barewan 'ya'yan jam'iyyar apc ake gudu ba zai iya jefa ƙasanmu da ita ɓangaren majalisa cikin hali na ƙaƙa na kayi wasu ma suna hasashen cewa suna hasashen cewa idan suka ci gaba da haka jam'iyyar pdp na iya tsintan dami a kala to ai baka san wani abu ba waɗannan mutane da ita jam'iyyar ta kawo ba wai ta kawo su sima majalisan aiki bane ko sima 'yan najeriya aiki domin mene a salo na gudanar da siyasan shugabannin jam'iyyar nan mun san cewa babun cancanta suke yi ba. Matashin dan siyasa kenan kuma mai rajin kare haƙƙin matasa sa Jalal Fani ke lokacin bakin bakinsa kan batun da ya shafi shugabancin majalisar dokoki ta ƙasa wanda ya ce akwai buƙatar a sake ɗaukar matakai da kuma irin yadda ya kamata jam'iyyun su taka muhimmiyar rawa da kuma zaɓen shugabannin nasu na gari. Barista Ibrahim Bello daga cikin tsohon dan majalisar wakilai ne ta tarayya. ya yi ƙarin haske kan abin da dokoki suka shimfiɗa musamman aji aikin da tsohon shugaban alƙalan najeriya walter onogin ya yi wanda ya ce ya da ƙwallon mangoro ya huta da guda bisa irin zarge-zargen da ake yi masa na ƙin bayyana kaddorin da ya mallaka baki ɗaya ya ce wannan dama ce da kundin tsarin mulki ya bashi ko ya aji sa ko kuma haka domin bai saba wata doka ta kundin tsarin mulki na aji aikin da wuri ba. wanda mu kungiyar lauyoyi ne da abu ya faru ba mu ji daɗi ba saboda daga korafi zuwa wato karan ainihin mai shari'a daga majistar zuwa hanyar ko kotun nake kotun Allah isa akwai inda ake yi inda wani abin ya faru muka dingi zargin cewa an sa siyasa a ciki kuma kowa binciken da aka yi da abubuwan da suka faru wanda dama shi ainihin cibiyoyin jojin Najeriya yana da abu dama guda uku na farko yana da ana cikin ba zargi ba damuwa ya ce baya yi ba wani sai ce mai dole sai ya ci gaba da zama cibiyoyin Najeriya in akwai rashin lafiya yana isa ya kasance ya bar wani aiki in akwai zargi irin wannan matsalar na sa ya ba aiki to amma bisa ganin binciken da aka yi so ya bari kuma shi ya ce ya bari ne saboda kare mutunci institution wato ma'aikatan shari'a so da haka report aka rubuta akan cewa an sami shi da laifi ba sami shi da laifi ba yana yana ainihin teburin shugaban kasa wani barga an bude an ce ga abin shugaban kasa ce akai ba so da haka iyaka mu muna so eh, ina son faɗakar da mutane ilmantar da mutane sanadiyar wannan gwagwarmayar da aka yi ya nuna ma 'yan najeriya su gane cewa duk da ke rigima da mai shari'a ba ana kai mai shari'a gaban dpo ba ne ba ana kai shari'a ga wani babban dan siyasa bane a'a akwai National Judicial Council wanda in kana da matsala tsakanin babba mai shari'a nan zaka je da korafinka a je a duba ko korafin na da tasiri ko bai da shi a mutunci a kira shi shi ma a nuna mushi ya ba da ansa a daga ba an gane cewa akwai alaman eh, matsala to shi ma a cire mushi rigan darajar alkali a kai shi kotu a hukunta shi da amma ba da wasu suna ganin cewa wai ba cinyan ba wai kafar baya ma yasa tintini bai aje aiki ba sai yanzu eh ba zai aje aiki ba tunan yana ganin cewa shi fa abin da ke zargin shi ba kake ba kuma a matsayin shi ne uwa uba shine number one judicial officer yana ganin cewa yanda ake miso a mai kamun kazan kuku ba haka doka ce a mishi ba saka dole yana da iko ya takaddama kuma ko ni ne zan dan ja saboda ina ma jama'a cewa ba haka kamata ba ai yanzu sanadiyan jan da yi ya ilmantar da ina jira cewa in mutum na da matsala kamar da bayan da wani mai shari'a ga yanda ya kamata kai ba ana sa siyasa a yanda ya kamata a kai bane kamar abin da biyu baya amma wasu na ganin cewa yanzu haka ai ma ya faɗi ba nauyi ai bawa eh, ba wanda zai ce wannan saboda magana gaban wanda yana ainihin gaban tebur malam muhammadu buhari sai ya buɗa sannan jama'a san menene aka yi aka yi akai sannan menene shugaban sai ya ce akai amma yanzu ba wanda ya ce kuma sai ba wanda ya san abin da kai. a farko kai magana cewa akwai siyasa a ciki ko zai cewa me kake nufi da cewa akwai siyasa cikin wannan al'amarin eh shi shi chief george namu na farko yana faɗin cewa ba haka ya kamata a mishi ba wanda suka yi karan shi da suka bukana sun san cewa ai ga inda ya kamata akai ba akai ba da kai na gan cewa an an sami siyasa ne a ciki saboda harka namu na lauyoyi harka ne na ilimi harka ne na abu a rubuce daka wanda ba lauya ne bai kuma karanta ba bayan zai zama goni akan abu so daka shi a matsayin namiji ne kan cewa ai in an ce yi laifi ne ga inda ya kamata kai ya zo a zo a cikin rana kwana uku a ce a mai wannan ko ba haka ya kamata ba shi yasa ki tunanin cewa akwai siyasa a ciki wani suna ganin cewa a matsayin sa na masani kan harkokin shari'a wanda ya san komai kuma duk wanda zai bayyana kudurin dukiyoyinsa gaban shi zai zo ya za a ce shi ya san dokan nan kuma ya taki kuma a zo a ce za a hukunta shi ya zo yana korafi to nan gizo ke saka a dokokinmu na najeriya gaba daya duk wanda aka ce ana tuhuman shi daga nuna yatsa har zuwa kisan kai ba mai laifi ba ne sai kotu ko bincike ya tabbatar cewa shi mai laifi ne da ka har yanzu ba za a ce kuma sai an ji menene aka samu bisa binciken da aka tana abin gaban malam Muhammadu Buhari ba bayyana ma ku yan jarida ko mu jama'a ba cewa lalle wani abin ga laifin da yayi ba ta ma hukunta shi akai ba kun ba wanda ya abin da kai akai yanzu irin abin da lulube ne yanzu irin wannan abin da ya faru da Walter Onoge hmm. kana ganin cewa wani irin sako ne yake yake aika ma lauyoyi da suke tasowa eh wannan yanda cewa na farko duk mutum ya samu dama ya faɗi gaskiya sannan kuma bayan haka idan mutum za a mashi angul da kan zabu ya ɗan rikici shine ya ce shi bai ta ba kamar yanzu da ya miƙa waya tuntuni a za ce shi mai laifi ne amma yana cewa in yi an ce yi laifi ne in ana tuhumar shi ne ai ga abin doka ya ce yaya za a yi kuma a kai shi wani wuri daban kuma bayan inda aka gaban shine uwa uba shugaba a wani kuma ya za mutum ya zama shine mai shari'a kan shi daka dole ne mutum a cire mashi rigan mai shari'a a bincike tukuna kafin a ji hukunta shi ko kuma a ce ya sami shi da laifi duk ba mashi wannan a wani lokaci ba daka yana da iko ya complain wato yana da iko ya korafi na shi bai ba har sai da aka yi na kuma da iko na ya bayan ɗazu yana da iko ya ce shi baya ma ya haƙura ba zama cibiyar najeriya ba barista ibrahim bello daga cikun kenan tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya kuma lauya ne mai zaman kansa ke tuba lokacin bakinsa kan aikin da shi shugaban alƙalan najeriya walter onugin ya bisa zarge-zargen da ake yi masa na kin bayyana kaddorin da ya mallaka musamman a lokacin da aiki baki daya sai su kuma masu kallo tare da saurare baban gida bangis aga gare ka kamfanonin samar da karfin hasken wutar lantarki wanda aka raɗawa suna gencos sun fitar da sanarwar cewa sun sake wuta A mai karfin megawa biyu a ranar bakwai ga watan Afrilu. Sun yi wannan bayanin ne a wani rahoto da suka fitarwa a kowace rana wanda suka fitar a jiya Litinin da sahi. Da wannan ne muka nemi jin ra'ayukan 'yan Najeriya a shafinmu na sada zumunta inda 'yan Najeriya suka bayyana ra'ayuka mabambanta kamar haka. Haruna Muhammad ta ce wai next level ɗin cutar da talaka daman wutan babu balantana ma a mana karyan cewa an saki megawa sama da dubu uku da wani abu gaskiya gaskiya ya kamata a sake duba wannan al'amari a ra'ayin haruna jos anguwar rogo yan zuma kenan hamza umar shugaba shi kuma cewa allah ya sa akwai wutar lantarkin a gidan mutane a ra'ayin uncle hamza daga wisdom global academy jos buhari black shi kuma cewa to allah ya kara shige mana gaba ya kawo mana sauki buhari black mu kuma sai mu bi ka da amin garba na hali kan ba kyabu ya hakika talakar najeriya taka ta same ka wajen bye bye da hasken wutar lantarki a Najeriya saboda wannan sabon matakin hukumar wutar lantarki wata hanyar yaudarar talakawan Najeriya ne sai ya ajiye zuciya ce hmm, lallai wani abun sai a Najeriya shi ke nan talakabawa ga hukumomin Najeriya sai ya gama shan wahalar tsayawa a layin kada kura a ci zaɓe sai rashin mutunci ya biyo baya ga shugabanni na gwamnatin Najeriya Allah ka kawo mana saukin wannan al'amari a ra'ayin garba na hali kan ba kyabu kenan mu'azu sha'aibu waye inda abin shi dariya ma ya bashi inda ya fara kyakkyatawa kamar haka ha ha ha ha sai ci gaba da cewa lallai talaka ya kusan daina ganin wutar lantarki kenan tabbas mun shiga next level ra'ayin mu'azu oyo jos Suleiman Abdullahi shi kuma cewa a gaskiya maganan wuta a ƙasar nan a gaskiya babu wani canji da muka samu kuma duk wanda zai nemi shugaban ƙasar nan zai ce zai kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a Najeriya amma har yanzu shiru kake ji wa mai kalangu ya faɗa rijiya. Ra'ayin Suleiman Abdullahi ta Tasi'u shi kuma cewa mu dai muna musu fatan alheri duk da a watanni da suka gabata mun fi samun hasken wutar lantarki ba kamar yanzu ba da ba ma samu sai dai akai-akai fatanmu Allah sa su bunƙasa ayyukansu a ra'ayin Nawas Tasu sabon fegi Jos North Plateau State Nigeria. Shafale kafi jihar Nasarawa shi ma shigowa ya da dariya inda ya fara kyakkyatawa kamar haka. Ha ha ha ha ha ha. Sai ci gaba da cewa aiki ya kama talakawa don ba a saba ba. Ubangiji Allah ya sa mu gane. Talakawa kalubale a gare ku. In ji Shafale kafi magaji danya Musa jihar nasarawa Najeriya. Sadiq Idris Khalifa Sadiq shi kuma ce waye gaskiya PDP an yafe mu. Masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da aiko da sakonnin ku a wannan shafi namu na Facebook Turbar Demokradiya Liberty TV yayin aiko da sako a faɗa suna da cikakken adireshi aiko da takaitattun sakonni wanda zamu karanta ba masu karanta mu ba kuma kaucewa barin zance. Wasiƙun masu kallo tare da saurare kenan baban gida Bangis aga ya gama karantowa. Masu kallon mu tare da sauraron mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shi da Turbar Demokradiya ta hanyar turo sakonnin ku kan irin abubuwan da ke faruwa a siyasance a jihohin ku kanin hukumin ku garuruwan ku da kasashen ku da kuke kallon wannan shirin na Turbar Demokradiya. za ku iya turo sakonninku a mu na facebook turbar demokradiya za kuma ku iya kallon shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin youtube suna nan mun jibge a gare ku da haka zan jalabulan wannan shiri a yau a madadin wanda suka taimaka wannan shiri na turbar demokradiya ya zo karshe ni dahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake haɗa mu